Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'd sakayyar mahajjaci jawa'izul hajj falallar hajji da fa'idojinsa Allah ta'ala a inda yake magana akan fa'idojin hajji da hikimominsa ya ce domin su halarci amfanoninsu to shin ka taɓa tunanin irin waɗannan amfanonin menene su kuma ta yaya mutum mahajjaci zai iya samun su lallai su amfani ne masu tarin yawa ta ɓangaren duniya wasu kuma ta ɓangaren lahira kuma daga cikinsu akwai kankare zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya hajji bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikci ba zai fita daga zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yana daga cikinsu shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajji ingantacce lafiyayye ba shi da wani sakamako face aljanna yana daga cikinsu fuskantar zukata zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yawaita ambatonsa a cikin talbiya da kabbarori da hailala da wasu zikirorin kuma yana daga amfanonin hajji ta ɓangaren duniya bazuwar nau'ukan kasuwanci da sana'o'in da suke da alaƙa da mahajjata da kuma wanzuwar kai komo wanda baya yankewa ta hanyoyin tafiye-tafiye da sadarwa daban-daban kuma a cikin hakan lallai fakirai suna samun amfani da sadakokin namomin hadaya da layya da kafarori kuma a cikin hajji akwai ƙarfafa jin izzar dangantuwa zuwa ga al'ummar musulmai da ƙara tabbatar da yan uwantakan imani da kasancewar musulunci da musulmai abu ɗaya ne saboda addinin su ya ginu ne akan fuskantar ubangiji guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuma lallai wannan ita ce al'ummar ku al'umma ɗaya kuma lallai ni ne ubangijinku sai ku bauta mini wallahu ta'ala alam